Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali baiti ɗalibin ɗalibi. Amma ba'ad. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Fatima Badamasi Ishaq. A yau zan kawo takaitaccen tarihin Imamu Aliyu Zainul Abidin alaihi salam. Aliyu Zainul Abidin alaihi imami na hudu daga cikin limaman ahalul baiti